ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar meladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na saba'in da saba'in da bakwai za mu tashi babul wara'i wa tarki shubahat babul wara'i wa tarki shubahat babin da yake magana dangane da tsantseni da kuma kaucewa al'amurra masu rikitaswa babin da yake magana dangane da tsantseni da kuma dukkan waɗansu lamurra masu rikitaswa lafazin alwara wato tsantseni shine barin abin da baya da amfani ko kuma barin abin da zai iya cutar da kai malamai suka ce al'amurra dangane da amfani ko rashin amfaninsu kashi uku ne al'amari na farko al'amarin da yake mai amfanarwa al'amari na biyu shi ne wanda yake mai cutarwa abu na uku shi ne wanda baya cutarwa baya amfanarwa cikin dukkan lamurra in ka kalle su ta mahangar lissafi za ka fita da wannan sakamakon to wara'u ne mutum zai nisanci guda biyu cikin waɗannan al'amura ya nisanci al'amarin da yake mai cutarwa sannan kuma ya nisanci al'amarin da yake ba ya da amfani kullum zai yi abin da yake mai mai amfani ina fata an fahimta yayin da zuhudu kuma shine mutum ya nisanci abin da yake mai cutarwa kadai amma zai iya yin abin da yake baya cutarwa baya amfanarwa sannan kuma zai yi abin da yake mai amfani haka waɗansu malamai suka fassara idan muka kalli wannan kason da wannan bayanin sai mu ga cewa da zuhudu az-zuhud da kuma alwara cikin guda biyun nan wanne ne aka fi samun tsantsani a cikin su sun yi tarayya cewa kowanne yana da tsantsani wanne ya fi tsantsani a bisa ga wannan bayani da muka yi alwara to amma waɗansu sai suka akkasa qadiyya wato zanto zuhudu shine ya fi tsantsani sama da me sama da alwara domin wato az-zahid shine mutumin da yake yatruku ma yadur wa turku ma la nafa fihi sai zanto alwari'u minan nas shine wanda yake turku ma yadur lakinnahu la turku ma la nafa fihi ina fata an fahimta wato kenan da mai zuhudu da mai wara'u wanne ne ya fi tsantsaini? mai zuhudu shine ya fi tsantsaini sama da mai wara'u ina fata an fahimta domin shi mai wara'u shine wanda duk abin da ya san zai cutar da shi ba zai yi shi ba shi ko mai zuhudu eh ba zai yi abin da zai cutar da shi ba doriya akan haka duk abin da ya san baya da amfani ko da ba zai cutar ba to ba zai shagala da shi ba ina fata mun fahimta to wannan babu abin da mu karanta zai kawo mana nassoshi na alqur'ani ko na hadisi wanda suke nuna wato shar'anta alwara'u mutum ya zanto mai tsantsai a rayuwarsa duk abin da kasancewa zai cutar da kai to bai kamata ka aikata shi ba sawa'un cutarwa a duniya ko kuma cutarwa a lahira duk abin da zai cutar da kai ka nisance shi sawa'un wannan abu magana ce ko aiki ne to wannan shine alwara sannan tarku shubuhat abin da ake kira da shubuhat ababai masu rikitaswa ababai masu ɗaure kai to abu yakan zama ya rikitas yayin da ya kasance yana da sifa guda biyu a haɗar juna ɗaya siffar wadda take nuna halacci ɗaya siffar wanda yan an lura da ita ta iya nuna haramci to sai ka rasa yaya za ka yi shin halal ne shi ko haram ne to barin irin wannan abu ya fi amfani sama da yinsa ina fata an fahimta wannan shine shubha domin wannan shine al-istibah to kuma abin da ke haifar da ka sami istibahi cikin abu shine shin nassi ya nuna ko bai nuna ba ka jahilci nassi akai kana jin tsoron kai kana jin tsoron kuma ko an haramta kaga ya rikitar da kai ta iyewa kuma ga nassin ka samu a gabanka sai dai ka rikice dangane da dalala ta nassin shin ma'anan nassin tana gaskatuwa akan wannan abin ko ba ta gaskatuwa akan shi to kaga anan matsalar ka ba nassi bace matsalar ka shine me ma'anar nassi wannan abin da nake son in ce ko in aikata ko in ci ko in sha ko in yi tufafi da shi shin nassin nan da ya nuna hani da shi yake ko ba da shi yake ba shin zai shiga fadin wannan nassi dan ya zama an hana shi ko ba zai shiga ba dan ya zama to yana cikin jeri na halal ina fata an fahimta to kaga wannan ya zama amrun mushtabih idan suna da yawa sai a ce musu al mushtabihat ko a ce ashubuhat ko a ce almustabihat duk dai abu ɗaya ne to wannan babu abin da mu karanta hadisai da suke nuna wara'u tsantseni da kuma hadisai da suke nuna wato barin dukkan abu mai rikitarwa da haka duk abin da ya rikitar da kai cewa halal ne ko haramun ne to alama ta imani shine ka nisance shi karka yi shi har sai ka samu nassi karara da ya nuna halacci sannan ina fata an fahimta قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله azim. wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad fadin Allah ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim wato kuna tsammanin abu ne mai sauki bayan koshi abu ne mai girma a wajen Allah wannan yana da alaka da abin da ya wuce baya a cikin ayat wato da Allah ce iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim ya tajita jita abin da kuka rinka shafar shi da harsunan ku ka ji wani ya faɗi labari kai ma sai harshen ka ya tafa ya je gaba ya faɗa kai ma daga jin an faɗa sai ka je gaba ka faɗa kuna tsammanin abu ne mai sauki bayan ko abu ne mai girma a wajen Allah ta'ala ya ta jita jita an ce wani ya yi sata ba a bada shaida da sanunawa yana na ya satan ba labarin ka ji sai ka je gaba ka faɗa shi ma wancan da ya ji sai ya ɗauka ya yaɗa kuna tsammanin abu ne mai sauki ku ta faɗin haka bayan ko abu ne mai girma faɗin haka tunda ba ku da shaida akai an ce wani ya yi laifi iri kaza an ce wane yi rashin kirki iri kaza ko wance ta yi laifi iri kaza shikenan sai ku ɗauka ku je kuna yaɗawa ba tare da kuna da tabbaci a kansa ba wato dai wannan zai shiga cikin dukkan mutumin da zai ji labarin da babu tabbas a kansa amma ya ci gaba da yaɗa shi bisa ga cewa haka abin yake ɗari bisa ɗari to wannan ya zama abu mai laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga anan gurin wato kenan yana daga cikin wara'u na mutum lokacin da ya ji labari ya yaɗa ko kar yaɗa. kar ya yada shine ya dace da wara'u domin yada wannan za ta iya cutar da kai kana ganin ba komai bane bayan abu ne mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta zo cikin jerin ayoyi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar ayoyi goma a jere a cikin suratul nur tun daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm har yanzu fadin Allah subhanahu wa ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim ayoyi guda goma da Allah ya saukar dan ya kare umma na Aisha radiyallahu ta'ala anha dangane da zargi na masu zargi da suka yi mata cewa mazinaciya ce ko ta yi zina Allah ya saukar da aya ya kareta su ya wanke ta ta tascewa ba ta da laifi a cikin suratul nur to cikin wannan ya jita-jita da aka rika cewa ta yi kaza alhalin ba ta yi ba munafikai ne suka fara yada abin abdullahi bin ubay bin salul shine shugaban da ya kitsa wannan kissa ta ƙarya ya kuma ɗauki nauyin yaɗa ta to cikin waɗanda suka tattauna a kai har akwai mummunai ga imani ga hijira amma su ma suka sa bakin su a ciki cewa ai an ce ta yi kaza ai an ce ta yi kaza daga cikin su akwai Hassan bin Sabit akwai Mista ibn Usaka daga cikin su akwai Hamna wanda waɗannan dukkan su sahabbai ne masu falala ga imani kuma gashi sun yi hijira amma tasirin yaɗa jita jita da munafukai suka yi su ma sai suka tsoma bakin su a ciki wanda ubangiji subhanahu wataala da ya saukar da ayar sai ya kawo narkon azaba akan shi wanda ya kisa kitsa Shi ne Abdullahi bin Ubay bin Salul innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum Lallai waɗanda suka zo da wannan labari na kage na ƙarya wata tawaga ce daga cikin ku wanda suke da awar suma mummune ne su suka kago wannan labari na zargin matar annabi da cewa ta aikata alfasha la tahsabuhu sharran lakum bal huwa lakum kar ku yi tsammanin hakan sharri ne a gare ku ko zurriyar gidan annabi ko ko zurriyar gidan sayyidina abubakar siddiq hakan ba zai zama sharri ba a gare ku irin yadda munafikai suka yi nufi bal huwa khairul lakum zai zama alheri a gare ku domin idan ya zanto Allah zai saukar da aya ɗaya ɗaya har guda goma don umma na Aisha wannan bai zama alheri a gare ta ba mana in sun so da su bata ta sai kuma hakan ya zanto falla suka bata ƙara mata kambe suka yi na sarauta ba tare da sun farga ba sai Allah ce li kullu mar'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne ɗaya daga cikin mutanen da suka tsoma baki suna da gwargwadon abin da suka yi wuri na laifi suna da gwargwadon kasansu na zunubi an gane ko to sai aka ce mai wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim amma wanda ya dauki kaso mafi tsoka daga ciki ya yada wannan jita-jita wato Abdullahi bin Ubay bin Salul to yana da azaba wanda take mai girma ina ba za mu fahimta mahallu shahid dai anan gurin shine ubangiji ta'ala ce idza talaqawnahu bi alsanatikum ku tuna lokacin da idza eh, eh, talaqawnahu bi alsanatikum kuke cafar wannan labari da harsunan ku kaji an faɗa kai ma kawai sai ka je gaba ka fesa ka je gaba ka yada wa na bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun sai ku rinka faɗa da harsunan ku irin abin da ba ku da ilimi akai ba ku da tabbas akai wa tahsabunahu hayyinan kuma kuna tsammanin abu ne wanda yake mai sauki faɗin irin wannan jita-jitar da ta shafi haƙƙin wani dan uwanka musulmi sawa'un shugaba ko wanda ake shugabanta sawa'un malami ko mai neman ilimi sawa'un basarake ko attajiri mace ko namiji aka faɗo wani abu da zai zama batanci a gare shi ba ka da tabbas kai ma sai ka ɗauke wannan magana ka ci gaba da yaɗa ta a haka ba tare da kana da tabbas ba shine wata kuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna fada da harsunan ku irin abin da ba ku da ilimi akai wa tahsabunahu hayyinan kuna tsammanin sa abu ne mai sauki kawai a kashe awannin hira a dandalin hira dandalin tattaunawa a cikin lokaci a raka rana tafiya a hirar la'asar shikenan kun ɗauka abu ne mai sauki wa huwa inda Allah azim bayan ku abu ne mai girma a wajen Allah ashe abin da ya kamata shine mazan zanto masu tsantsene wajen tattaunawa akan dukkan abin da ya shafi mutuncin wani musulmi kan abin da za a ce yayi ba tare muna da sai ƙararraba a akan cewa yayi din ya kamata mu zanto masu zantsini a kai ba su kadai ba ga dukkan musulmi karka takaice ta akan su Hassan bin Sabit ta shafi kowa da kowa su ne sababin saukar ayar su za ta fara shafa cewa eh abin nan da suka yi ba su kyauta ba amma hukuncin ya zama tabbatacce don idan muka takaita ta akan su to sai zanto cewa ya ba wanda yake da laifi sai wanda ya zargi gidan annabi idan an zargi gidanka da gidana da gidan shi da gidan wani mutum kuma ba a yi laifi ba wanda kuma hukuncin gaman ne dukkan wani mutum da za a zarga sai dai zargar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da muni doriya akan zargen gidana ko gidanka ko gidan wani mutum da ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda darajar annabi saboda kimarsa saboda matsayinsa a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa tsoma baki cikin abin da ya shafi gidansa ta hanyar batanci da rashin mutunci to shi yasa Allah baya yafewa Allah baya yafewa Allah yayi narkon azaba dan da aka saukar da ayar akan wancan wanda suka wuce da aka ci gaba sai a kawo wata ayar da ta shafi kowa da kowa innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim lalle waɗanda suke zargin suke kazafi ga mata mummunai waɗanda suka gafala dangane da laifin da aka ce sun yi su sun gafala ma ba su taɓa tunanin shi ba amma sai a ce sun yi ba ta taba tunanin zinawa ma ko ya dasu a zuciyarta amma sai a ce mata mazinaciya alghafila din kenan ba gafala ta wauta ba gafala ta rashin tunanin ma barna to masu irin wannan shine Allah ce lu'inu fid dunya wal akhirah Allah an ce su a duniya da lahira kaga kenan ba tababbe a yau irin mai zagin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan wannan aya ta gaskata akan sa lu'inu fid dunya wal akhirah Allah an ce su an tsine musu albarka a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai tsanani mai girma a yaushe yawma tashhadu alaihim arsanatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranan da harsunan su da hannayensu da kafafuwan su za su ba da shaidar munin abin da suka yi kafa ta ba da shaida kan ga abin da mutum ya faɗa a gidan duniya ya zauna a loko kaza a kallo kaza a majalisi kaza da shi an zagi nana Aisha ko an zagi Hafsa ko an zagi wata cikin ummahatul mu'minin bakin sai ba da shaida hannun sai faɗa kafarsa ta faɗa yawma izin yuwaffihim Allahu haqq a ranar Allah zai cika musu sakamakon su na gaske tabbatacce wanda ya cancanta su ya hau kansu ranar tashin kiyama kenan wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad ubangiji ta'ala ce lalle ubangijinka yana nan a madakata wato inda yake leƙen kowa yana inda yake hangen kowa yake ganin kowa yake lissafe wa kowa aikinsa maganar da ya faɗa da abin da ya aikata abinda wannan ke nuna wa mu zanto masu takatsan sun da Allah yana leƙen mu Allah yana hangen mu Allah yana jin mu yana ganin mu yana sauraron duk abin da muke cewa don haka sai mu yi tsantsan duk abin da zamu furta da baka wanda zai zama neman yardarsa ne ba wanda zai zama kare dokokinsa bane wa anin nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalbu muttafaqun alayhi bi an karɓa wannan hadisi daga Nu'man ibn Bashir Allah shi kare yadda a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kula yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun lallai halal a bayyane ki lallai haram a bayyane ki abinda duk aka ba da izinin yin sa aka ce ayi ta fuskar nassi na alqur'ani ko hadisi to kaga ya zama halal bayyananne abinda duk aka hana yin sa ta fuskar nassi na alqur'ani ko hadisi to wannan ya zama haram bayyananne duk inda aka yi amfani da kalmar harrama cikin alqur'ani ko cikin hadisi to abinda ke nufi wato an haramta mutum wannan abu bisa ga nassi karara kaga ya zama haramun bayyin duk inda aka ce a halla ko uhilla a cikin alkur'ani ko hadisi to kaga wannan halal ne karara wanda baya karban wata ma'ana sai halal ubangiji ta ala wa halallahu al wa harrama riba kaga kasuwanci ya zama halal tsantsa riba kuma ta zama haram tsantsa wanda babu kokonto a cikin ina fata an fahimta uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma ubangiji ta ala ce an halatta muku farautar cikin ruwa lokacin da kuke sanye da harami na aikin haji an halatta muku kwa'iyayi, iya amma farauta ta sarari bayan ka sanya ihrami na haji ko umara ka kulla niyya haramun ne kai amma farauta ta cikin ruwa su ka kamo kifi wannan an halatta shine uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu an halatta muku duk abincin da ke cikin ruwa mata'an lakum walis sayyara dan amfaninku a matsayinku na mazaunan gida ko matafiya wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma amma an haramta muku farauta ta fako ta sarari ku ce za ku kama barewa ko zomo ko kurege ko dukkan wata dabba da ba a ruwa take ba an haramta muku wannan matukar kuna cikin harami to kaga haza halalun bayyinun wa haza haramun bayyinun duk inda zaka dauki wannan cikin alqur'ani ko hadisi zaka samu sa shine innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun sai manzo Allah ce wa bainahuma umurun mushtabihat amma a su akwai lamarra masu rikitaswa waɗanda sai mutum ya kasa sa su cikin aji na halal ko cikin aji na haram to kaga sun zama masu rikitarwa kenan shine nace sababin da ke haifar da rikicin adamul ma'arifati bin nas mutum ya kasa sanin nasi dai idan ka san nasi ai magana ta riga ta kare to yanzu kai baka san nasi ba da ya haramta kana jin tsoron kai to kaga ya rikitar da kai kenan ko kuma ka san lakin naka tashukku fi dukhuli hadhihi alhadithati hadithati bi ainiha fi umumin nas kana shakka kana taraddudi shin wannan abin zai iya shiga cikin nassin ko ba zai shiga ba dan kaga anan wurin yanzu ba nassi bane matsalan ka dalalatun nas ina fata an fahimta ko kuma nassi ne am wannan qadiyya khassa shin wannan qadiyar tana iya shiga cikin wannan am din ko kuma nassi ne am kana jin tsoron kar umumin ya zo ko akwai takhsisi a gefe guda ko nassi ne mutlaq kana jin tsoron ko akwai taqyidi a gefe guda ko nassi ne da kake jin tsoron kila ya kasance mansukh lakinnaka la ta'rifu nasikh shi akwai wanda ya shafe shi ko ko ba wanda ya shafe shi haka yake kana taraddudin wurudun nasikh kana taraddudin akwai nasikh ko babu to kaga nan ya zama amrun mustabihun amrun mustabihun mai rikitaswa an gane ko dan ya iya kama ya iya shiga haram ya iya shiga halal to shine sai zama ya rikitas umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kaseerun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba fadin manzo sallallahu alaihi wa cewa da yawa daga cikin mutane ba su san su ba wannan ya nuna kaɗan daga cikin mutane sun san su su ne arzasa arrasifuna fil ilmi tabbatattu cikin ilimi malamai waɗanda su kullum suna ta'amali da karatu to su za su iya sanin wannan hukuncin amma sauran mutane ko ɗaliban ilimi na ƙasa ƙasa ba lallai bane su san hukuncin dole rikitar da su ashe kaga annabi bai kore ilimi ga dukkan al'umma ba a'a sai ya kore shi a me kaso mafi yawa cikin al'umma kuma dama a cikin kowane karni a cikin kowane gari na duniya tsakanin masu ilimi da marasa ilimi kan suwa suka fi yawa marasa ilimi su suka fi yawa to shikenan la ya'lamuhunna katsiran min nas shikenan ya alamuhu qalilun minan nas kenan ina fata an fahimta to sai manzo Allah ya bayar da ka'ida fa man ittaka shubhat dukan wanda ya nisanci yake yayi a shubhat lamarra masu daure kai ko masu rikitaswa istabar alidinihi wa irdi to ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa abin nufi duk lokacin da abu ya dimautar da kai shin halal ne ko haramun ne me ya kamata ka yi ka nisance shi ka nisance shi alal akalli karka aikata shi in na ci ne karkace in na sha ne karkasha har sai ka samu nassi karara Allah zai yuzilu hadhihi shubha wa yuzilu hadha al sai ka samu nassi da zai kawar maka da wannan rikicin wanda yake nuna eh halal din ne ko haramun ne shi ne manzo Allah dukkan wanda ya nasanci shubha istabara al dinihi wa irdihi ya kubuta da addinin sa da kuma mutuncinsa wa man waqa fi shubuhat wanda ko ya auka cikin shubha waqa'a fil haram to ya auka cikin haramun kenan karra'i yar'a hawla al-himar kamar makiyayi ne da yake kiwo a gefen shinge lafazin alhima na nufin dukkan wani wuri da aka kewaye aka yi masa hurumi ko dai aka sa waya aka yi fensin din shi aka kewaye shi ko aka sa katanga aka kewaye shi ko kuma aka sanya iyaka irin iyakokin da muke sawa tsakanin gona da gona to wannan shine alhima iyakar abu karra'i yar'a haula alhima kamar makiyayi da yake kiwo a kusa da iyaka dab da iyaka ta gonar wane ko ta lambun wane ku an yarta a fihi saula kiris ya auka cikin wannan shingen don ya keta hurumin wannan abu da aka kewaye ba a san wani shiga wato abinda manzan Allah ke nuna wa idan mutum yana jema shuhat to lalle yana jema mai haramun kenan an gane ko sai ce ala wa inda likulli malikin hima ku saurara ku ji kowane sarki yana da iyakarsa ta mulki ala ku saurara ku ji wa innahim allahi maharimu iyakokin Allah ne ababen da ya haramta malamai sun fassara wannan jumla ta ala wa inna likulli malikin himan da ma'ana guda biyu suka ce ko dai manzon Allah ya kawo ne dan tabbatarwa wato kowane sarki ya halatta ya kafci wata ƙasa ko gona ya kewaye ta zanto gandun sarki don a cikin wannan hurumin da ya kewaye ya rinka kewatar dabbobin da suke na baitul malin musulunci ne ko dawaki waɗanda ake fita jihadi da su kowane sarki an ba shi lasisin ya haka da wannan manufar ya samu wani fili a bayan gari ya samu wani gando a bayan gari a zagaye shi a ce gandon sarki ne ko dajin gwamna ne ba wanda zai kiwo a ciki sai shanun da suke baitul mali dama an kawo su ne na musulunci an kawo ganima kafin a raba. kaga kwanakin da za a yi kafin a raba za su buƙaci kiwo sai a zuba su a cikin wannan shinge da aka kewaye ko an kawo zakka ta shanu ta raƙuma ta tumaki da awaki kafin a raba to kaga anan gurin za a sa su cikin wannan shinge dan za su buƙaci abinci har kafin zuwa lokacin da za a raba kila raban ya ɗauki kwana biyu ko kwana uku ko sama da haka gwargwadon yawan dabbar gwargwadon yadda aikin yake to wannan shi yasa aka baiwa dama ga sarki na musulunci ga amirul mu'minin ya kafci waje ya kewaye shi a matsayin gando ne don a rinka kewatar dawaki waɗanda za a fita jihadi da su ko dabbobi na zakka ko dabbobi na baitulmali domin a yi amfani da su ko wani ya kawo shanunsa guda biyu ko uku waɗanda suke suna da nono ya ce wannan shanun na kawo su ne a matsayin wakafi ga marayu duk nonon da za a fitar kullum a bayar da marayu kaga za a ciyar da su ne a wannan gandu na sarki to waɗansu malamai suka ba da wannan ma'ana cewa abinda hadisin ke nufi kenan ta kariri manzo Allah ya kawo wannan dan ya tabbatar da cewa an baiwa sarki ko shugaba na musulmi damar ware gandu dan ya zanto yana karkashin gwamnati ko karkashin baitul mali ba wai nashi bane shi a matsayinsa na sarki ta yadda in ya mutu ya'yansa su ci gado a'a na al'ummar musulmi ne na gwamnati ne shine alawa inna kulli malikin himan domin in ba sarki ba to kuma bai halatta ba wani mutum kawai je ya ki daji ya kewaye shi dan shi kadai ya wace dabbobinsa wannan haramun ne bai halatta bai je ya samu wani ruwa a daji da jama'a suna kaiwa su shayar da dabbobin su ko su yi amfani da shi sai ya kewaye shi ya masa katanga ya mayar da shi na shi kadai wannan ya zama haramun ya zama kwace ina fatan kun fahimta duk daji wanda ya kunshi ciyawa da za a iya kiwata wanda ya kunshi ruwa da za a iya amfana da shi wajen sha ko shayar da dabbobi ko noman rani ba shi halatta wani zai kewaye shi ya mayar da shi mallakarsa akan bar su ne kofar sa buɗe ga sauran mutane tunda manzo Allah ya ce mutane suna yin tarayya cikin al'amura guda uku suna yin tarayya cikin ciyawa suna yin tarayya cikin ruwa suna yin tarayya cikin wuta waɗannan al'amura guda uku ana buƙatuwa zuwa gare su duk kowa na da buƙatar su a kowane yini mutum na da buƙatar wuta domin dafa abincinsa domin ɗumama abincinsa domin kaza kaza cikin al'amuran suka shafi rayuwarsa to kaga wuta ɗaya daga cikin sinadarin rayuwa don amfani da ake da ita nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin wanda ya shiga ma'anar wuta ta garwashi da za a sa gungumen itace a gasa ya shafi ma'anar wuta ta lantarki ya kamata duk jama'a su yi tarayya ciki dan larura ce ta rayuwa wane mutum kaga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutane suna tarayya cikin ciyawa duk inda aka ce wannan burtali ne duk inda aka ce wannan daji ne to duk jama'a suna tarayya akai wani baya cewa na wani ni kadai saboda haka bai halatta mu jinni je ya sanya katanga ya zagaye wajen dan amfanin kansa da na dabbobinsa shi kadai bai halatta ba sannan mutane gaba ɗaya suna tarayya wajen ruwa bai halatta ba famfo da aka kawo aka sa a unguwa wani ya dabara ya shigar da shi cikin gidansa shi kadai wannan idan ya haka ya aikata haramun ko rijiya da aka haka a dajin Allah wani je ya kewaye ya yi gona a wajen dan shi kadai ya amfana da rijiyar ko rijiya ta unguwa wani ya ƙara faɗin gidansa da ya shigo da rijiyar cikin gidansa ya rinka amfani da ruwan shi kadai wannan haramun ne sannan kuma bai halatta ba lokacin da za a ce an je ɗiban ruwa a gidansa kuma ya hana idan haka ne sai dai ya wa rijiyar waje ta yadda ta wuce sauran kofar gida ko bata shiga cikin gida ba in ba san ake ta masa hurbi amma haramun ne ya hana mutane ruwa ko kuma ya bada ka'ida ga lokacin da mutane za su ɗebi ruwa idan lokaci ya kuma ya wuce kuma sai gobe wannan tunda hurumin gidansa ne kada keta masa alfarmar gida saboda tsaro ya halatta ya haka amma ya hana gaba ɗaya wannan haramun ne ina fata an fahimta to wannan ita ce ma'ana ta farko da waɗansu malamai suka baiwa wannan gaba da ke cikin hadisi alawa wa inda likulli malikin himan waɗansu malaman suka ce a'a manzo Allah ya kawo abin da ya dan labari kadai yana bada labarin abin da shi ne yake faruwa da wuya ka ga sarkin da baya da gandun sarki suna da shi amma ba manzan Allah na nuna halacci bane a wannan lokacin labari kawai yake bayarwa halacci din sai a je a nemo ta fuskar wani nassi na shari'a idan an samu nassi na shari'a da ya nuna halacci shikenan abin da suka yi ya zama halal idan an rasa nassi to abin da suka yi ya zama mai haramun a aikace sai muka samu cewa sarakuna a da na musulunci suna kiwatar dabbobi a cikin gandu da suka ware don ya zama baitul mali kaga wannan ya nuna idan za a yi dan wannan manufar to ya halatta amma in ba dan wannan manufar bane kawai dan ki wata dawaki da za a rinka hawa da sallah da su ba dan jihadi ba to kaga wannan abin halatta ba dan shi doki ko ka ajiye shi dan lada ko ka ajiye shi dan zunubi haka manzo Allah ce duk wanda ya daure shi dan saboda yana jiran ranar da za a tafi jihadi to da abin da zai ci da abin da zai kashi duk kana da lada akai duk wanda ya daure shi dan alfahari da kafafa wani mai yawan dawaki to kuma kullun zunubi yake dauka adadin yawan dawakin ka adadin zunubin da zaka dauka karatun hadisi karatun hadisi akwai akwai akwai abu <laughs> so yanzu duk abin da aka faɗa baka fahimta ba sai ka nuna wani gida abin da maza Allah faɗa riga an gama ala wa inna himallahi maharimuhu ku saurara ku ji iyakokin Allah su ne ababen da ya haramta duk abin da Allah ya haramta to bai halatta ka je masa ba in ka je wa wannan abin daidai ki da ka ketare iyakar gidan wani ko gonar wani ko ka tsallaka katangar wani ma'ana kwatance ne nan yanzu ake maka dan kusanto maka da nesa ala wa inna fil jasadi mudgha wa saurara ku ci a cikin jikin dan adam akwai tsoka daya idza salahat salahal jasadu kullu wannan fi'ili na salaha akan ce salaha yasluhu daidai da nasara yansuru akan ce kuma saluha yasluhu daidai da karuma yakrumu idza salahat salahal jasadu kulluhu idan wannan tsoka ta inganta ta zama gyararra dukkan jiki ya gyaru ya zama ingantacce wa iza fasadat fasadal jasad kulluhu idan wannan tsoka ta lalace dukkan jiki ya lalace ala wahi alqalb ku saurara ku ji ita ce zuciya wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito wa rawayahu min turuqin bi alfazin mutaqariba sun ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban da lafazza makamanta juna ko makusanta juna akwai lafazin da za ka ga ya wannan faɗi akwai yan bambance-bambance amma dukkan su ne sukan yi tarayya wajen ma'ana wajen ma'ana an gane ko wato abinda wannan hadisi ke nunawa dangane da dukkan abin da ya rikitar da kai cewa halal ne ko haramun ne me ya kamata ka yi ka nisance shi har sai ka je ka nemi ilimi ka samu cewa halal din ne dan ka aikata ko haramun ne dan kuma ka haramta shi gaba ɗaya kenan amma dukkan abin da kake da rikici akai kuma kaje ka auka masa to daidai yake da ka auka cikin me cikin haram dan a cikin waɗansu ruwayoyi na wannan hadisi yace faman waqa fi shubuhati faqad waqa fil haram to waqa fil haram dukkan mutumin da ya auka cikin shubha to ya auka cikin haramun kenan wa وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمره في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصادقه لاكلتها wani hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas dan Malik yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wajada tamratan fi tariq annabi ya samu kwayar dabino ɗaya akan titi fa qala sai yace laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati ba dan ina jin tsoron ta zanto dabinan sadaka bane la akaltu hadana ci a wannan hadisi karara mun ga tsantsinin annabi domin abu na sadaka haramun ne ga annabi da kuma dukkan iyalan gidan annabi duk wanda ya ce shi alul baiti ne ko sharifi ne to haramun ne ya ci sadaka sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila an fahimta ko duk wanda nasabarsa ta tabbata babu shakka babu ƙarya babu kage cewa lalle shi yana dangantuwa zuwa ga gidan annabi to haramun ne ya ci sadaka ko sadakar farilla ko ta nafila shi yasa manzon Allah ya ga dabino akan titi to kaga dabino nan ta iyawa wani ne ya sayo a kasuwa buhunsa ya huje har ya zuka zuba bai sani ba wannan ya faɗi kuma ta iya yiwa a'a na zakka ne an fitar kafin a je a kai wa talakawa ya zube a hanya wannan ya faɗi to kaga nan ya zama mai mushtabih mutasabih kenan kila halal ne kila haramun ne to manzon Allah me yayi sai ya nisance shi gaba daya yace ba dan ina jin tsoron wannan abin ya zama na sarka bane da na ci to amma idan da annabi ya nisance shi gaba daya cewa ya gani ya ki dauka ya cewa ana dauki zai isar da wannan sakon na cewa eh ya zama dai yayi wara'u ko yayi zuhudu ko ba haka bane ba za mu ce yayi zuhudu dan ga abu ya gani ya ki dauka dan jin tsoro shi a zuciya na jin tsoron kai da sarka amma nan take cewa anas dauki to amma me hikimar ya farta wannan kalmar tashi mashhuriya laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha ba dai ina jin tsoron ta zama na sarka bane da na ci sai aka ce wannan kuma wani sako na biyu ne manzon Allah ke isarwa sako na biyu shine tawazu da kaskantar da kai a gare in ya zanto annabi ga kwayar dabino a kasa zai ya dauka ya ci to da ni da kai da mu da sufa wannan ya nuna tawazu'un annabi to yanzu ko wani koda akan kafe din nan kwayar dabino ta faɗi da wuya zai dauka ya ko ba haka bane ba to ballantana ya ganta a ƙasa akan titi haka da sauransu ko da yake dai wani zai iya cewa to ai titunan Madina ba irin na Kano bane ba domin titunan Madina babu kwatami sahara ce ko ba haka ba sahara kuma galibi ba a samun datti irin inda talallabiya take irin nan da can da can da sauransu to mu dai mun fahimci ya faɗi a ƙasa kuma an fahimci cewa a wurin ba bai datti bane dan ba zai yi a hankali mu dauka akwai datti a jiki kuma annabi ya dauka ya ci da datti ba bayan ya koyar da al'ummar musulmi wanke hannu kafin a ci abinci da kurkure baki da aswaki an tambaye umma na Aisha da annabi ya shigo gida da me yake farawa tace kafin komai sai ya dauki aswaki ya goge bakin sa dan koda zai hira da matarsa kar ta ji wani abu ya fita daga bakin sa wanda ba shi ya kamata ta ji ba sallallahu alaihi wasallam to ka koyo sai ga mutun yayi kwana uku bai aswaki ba yayi kwana uku bai amfani da man goge hakori ba kuma ya dauki wannan din yana daga cikin zuhudu ko gudun duniya ko kuma su takawa ne ahlul lahi ne to kuma ahlul lahi kuma sai su zama kazamai shi Allah sai a rasa wanda za a jingina masa sai kazamai wannan ba daidai bane ba inna allaha jamilun yuhibbul jamal haka hadisi ya nuna Allah yana son tsafta ga mutane wannan hadisi muttafaqun alaihi wa anin nawas ibn sam'a ibn sam'a wa anin nawas ibn sam'an an karbo daga nawas ibn sam'an Allah shi kare yadda a gare shi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce albirru husnul khuluq aikin da'a shine kyakkyawar dabi'a idan kana son ka san aikin da'a a jumlace shine kyakkyawar dabi'a to kyakkyawar dabi'a kuwa takaitacciyar jumla ce mai faɗin ma'ana yin abin da ya dace barin abin da bai dace ba wajen magana tattauna abin da ya dace da barin abin da bai dace ba wajen aiki aikata abin da ya dace da barin abin da bai dace ba duk wannan ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a da kyauta da taimako da kyakkyawar ɗabi'a ce rowa kuwa ka gama wani ɗabi'a ce ka gama mutum ya bar rowa ya kyauta wato da kyakkyawar ɗabi'a tana da faɗin ma'ana wal ismu ma haka fi nafsik abin da yake laifi ko zunubi ma haka fi nafsik shine abin da duk yake tsayawa wuri ɗaya a cikin zuciyarka haka bi ma'ana ta harraka wa taraddada fi qalbik da abin da kaji ya kai ya dawo in yi ko kar in yi to shine abin da ake kira al'isim wannan shine ma'auni na al'isim ga mutumin da yake mai daidaitaccen yanayi mai daidaitaccen imani da abin da ji kana kwangaba baya to wannan manzo Allah ce zunubi ne ma haka fi nafsik abin da ya kai komo a cikin zuciyarka wa karihta an yattali alaihin nas kuma baka san mutane su gani to wannan ya zama zunubi domin idan ba zunubi bane ba ai ba ruwanka da mutane su gani ina fata an fahimta yanzu misali mutum a kan mashin ya goyi matarsa ta sanya hijabi yana zai damu idan mutane sun gashi a cikin mota ya ɗauki matarsa daga gefe yana tukawa suna tafiya zai yi wani samun damuwa ne ya tafi asibiti yana rike da hannun matarsa suka shiga har wajen likita suka fito zai damu ne baya ji wani abu dan yayi haka amma duk mutumin da ya ɗauko matar da ba ta shi ba ba maharramarsa ba ba dangin iya babu nawa ba ya shiga mota da ita za ga yana kwanto baya san mutane su gaishe baya san ma ya bata titin da idan an ga plate number din shi za a gane wannan fa wannan ne da wata gane yake kowa ya sani cewa ba matarsa bace ba ha kawai zai tsargu duk <laughs> to wannan shine abin da ke cikin zunubi ballantana kuma ce dauke ta a mashin kaga ai abu ne kuma gaba ɗaya nan wurin ballantana a ce ya tafi da ita wani wuri wurin taron jama'a irin asibiti ko a shiga wani wuri a fita inda jama'a suna taruwa kaga duk ba zai so mutane su ganshi da wannan ba galibi sai dai ya aika da direba ya je ɗauko masa ita tunda ba matarsa bace baya son mutane su ganshi to wannan shine zulubi ma haka fi nafsika wa karita an yattala alaihin nafs la yace haka bil ha'i al muhmala wal kaf ay taraddada fihi abinda ya kai komo a cikin zuciya wato kenan da abinda ya kai komo a cikin zuciya me ya kamata ka yi shine ka bar shi dan wannan yana daga cikin wara'u ka bar shi wa an wabisa bin sa'id radiyallahu an qala ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala ji'ta tas'alu anil birr qultu na'am qal istafti qalbak albirru matma'annat ilayhi an-nafs واطمأن إليه القلب والإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك wani hadisi an karɓo shi daga wabisa ibn sa'id yace na zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ji ita tasalu anil birri ka zo ne kai mun tambaya dangane da albirru menene albirru kafin ya faɗa manzo Allah ya ce masa haka saboda ana sanar da shi ta fuskar wahayi faqala sai ce na'am qultu na'am nace da shi eh haka ne na zo ne dan in tambaya menene albirru faqala sai manzo Allah ya ce da shi istafti qalbak ka nemi fitawa daga zuciyarka ka samu ansa albirru matma'annat ilaihin nafs shi aikin da'a shine abin da rai ya natsu zuwa gare shi wata ma'anna ilaihi qalb zuciya ta natsu zuwa gare shi abin da kaji ka natsu ɗari bisa ɗari baka jin kunyar ka yi shi a gaban kowa to wannan shine aikin da'a wal ismu ma haka fi nafs amma zunubi kuwa shine abin da ya kai komo a cikin zuciyarka wa taraddada fi sadari kuma ya kai koma cikin kirjinka wannan shine wato ainihin al-ism wa in aftaka nasu ko da mutane sun baka fatawa da kishiyar haka to wannan abin da na faɗa ma shi zaka yi aiki da shi wa aftaka kuma suka ƙara baka fatawa din dai wannan taukidi ne wa in aftaka nas ko da mutane sun yi maka fatawa wannan hadisi ne hasan rawahu ahmad wa darimi fi musnadaihima imam ahmad da imam darimi sun rawaito kowanne a cikin musnad dinsa وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها كوكتي سروعة كوكتي سروعة أقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضأت أقبة والتي قد تزوج بها فقال لها أقبة ما أعلم أنك أرضأتني wala akhbartini farakiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil madinati فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره وأن أبي سروة أنكر حديث لقى أبو سروة شيني, ال... شيني عقبة ابن الحارث الله شكال الداء قريش annahu tazawwaja tazawwaja ibnatan li abi li ihab bin aziz shi uqba ibn al-harith ya auri wata mace wadda take iya ce ga ihab ibn aziz ihab ibn aziz ya ce ga ihab ibn aziz a wata ruwaya an ce ana mata alkunya da ummu yahya fatatu mar'atun bayan ya aure ta an daura aure sai wata mace ta zo masa faqalat tace inni qad arda'tu uqba wallati qad tazawwaja biha ni mai shayarwa ce na shayar da kai kuma na shayar da ita da haka yanzu ta zama al'uktu min ar-rada'a yar uwarka ta shayarwa wanda ga ka'idar musulunci yar uwarka ta shayarwa ta zama mai harama tunda manzo Allah ce ya haramu min ar-rada'ati ma ya haramu min an-nasab dangantaka irin wanda take haramta auratayya to irin wannan dangantakar ta fuskar shayarwa ita ma tana tabbatar da haramci an gane ko matar da ta shayar da kai daga biyar zuwa abin da ya sama sau biyar zuwa sama ta zama haramun a gare ka ka aure ta daidai da mahaifiyarka da ta haife ka sannan kuma ƴaƴanta gaba ɗaya sun zama haramun ka aure su dan sun zama yayyanka ko kannanka yayyanka in sun girme ka ko kannanka ka ko babu dangin iya babu na baba amma me ya haifar da wannan shayarwa Allah ya haramta cewa akhawatukum min ar-rida'a yan uwanku ta fuskar shayarwa haramun ne to mutum ya auri mace kawai sai wata mace ta zo ta ce na shayar da ku saboda haka yanzu ta zama kamar ɗanwar ka kenan bai halatta ka gaba da auren ta ba fa qala laha uquba sai uquba yace ma alamu annaki arda'tini ni fa ba ni da masaniyar cewa kin shayar da mu in ji angon kenan wala akhbartini kuma da can abiki bani wannan labarin ba sai yanzu saboda haka ni dai ban gamsu ba amma yana taraddudi fa rakiba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina amma kai yake sai ya haura kuma sai tafi madina wajen annabi kilomita 420 ko sama da haka akan raƙumi ga tafiyar wajen kwana hudu ko biyar don ya je wa annabi fatawa fasa'alahu ya tambayi annabi cewa gafa abin da ya faru na auri mace to kuma wata mace ta zo ta ce ta shahar da mu duka ni ko bana son in rabu da ita fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce kaifa wa qad qila to ta yaya zaka ci gaba da zama da ita bayan ko an riga an ce an shahar da ku tunda an riga an ce ta shahar da kai ai babu dama kuma ka ci gaba da zama da ita fa faraqaha uquba sai uquba ya rabu da ita wa naka har zaujan ghairahu ta ce ta auri wani mijin da ba shi ba kaga wannan yana nuna wara sannan nan take yana nuna mai tarku shubhat domin labarin nan ta kawo cewa na shayar da kai tunda ba a ce ta kawo shaida ba ta iyawa gaske ne ta shayar da su ta iyawa gaske ne ta iyawa ba gaske bane amma su duka suna yara za su iya tantancewa ya shayar da su waye bai shayar da su ba yanzu a nan cikin mu ne na zaune wata tsohuwa ta zo ta ce lalle ta shayar da shi tarihi ya nuna kilima an yi makwabtaka ko an taba zama gida daya amma shi lokacin yana yaro ba zai iya haddasa cewa ta shayar da shi ko ba ta shayar da shi ba kaga mutum zai samu kansa cikin me cikin shubha kila ta shayar da ni in ta shayar da ni kenan ta zama uwa gare ni ƴaƴanta sun zama kanne a gare ni ba zan aure su ba in ko bata shayar da ni ba kaga babu wani abin nan halal ne to kaga wannan ya zama amrun mushtabih to me ya kamata mutum yi sai ya nisanci me shubha dan ya kubuta da addinin sa da mutuncin sa manzo Allah ce to ya zaka bayan an riga an faɗa ma'ana in ma ka ci gaba da zama da ita wancan labarin yana nan yana yaduwa mutane za su suna cewa yana zaure da kanwarsa min ar-rada'a ukhtuhu min ar-rada'a ma'ana haka na iya faruwa kaga anan ba a ce ta je ta kawo shaida ba kawai sai manzon Allah yace kawai a kyale gaba da ina ba ta an fahimta hmm. a'a wannan ba shi muke magana ba muna magana a shayar da jariri yaro karami muna magana a shayarwa da take nuna haramci shayar da yaro yana karami a daidai lokacin da baya da abinci sai nono shi muke magana akai an bai ku. lafazin ihab wannan hadisi imam bukhari rawaito shi bi kasr al hamzati ihab al hamza zaka mata kasra wa aziz bi fathi al aini wa bi zayin mukarrara aziz kuma zaka yi wa ainin fataha zayun kuma ta mai mai biyu aziz an gane ko wa anil hasan ibn ali radiyallahu anhuma wa anil hasan ibn ali radiyallahu anhuma qala حفظت من رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallam دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي daga hasan ibn Ali Allah shi kare da a gare su yace na kiyaye na haddace daga bakin manzon Allah yana cewa da ma yuribuka ila ma la yuribuk kyale abin da ke sa maka kokonto zuwa ga abin da baya sa maka kokonto kyale abin da ke sa maka kokonto zuwa ga abin da baya sa maka kokonto ma'ana da abin da kake da shakka akai mafi kyau ka rabu da shi ma'ana hu utruk ma tashukku fihi wa khudh ma la tashukku fihi imam an-nawawi yace ma'anar wannan kyale da abin da kake da kokonto riki abin da baka da kokonto akan sa wa an aisha radiyallahu anha qalat كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة هذا ونباوة lafazin gulam ana amfani da shi ga yaro karami sana ana amfani da shi ana nufin bawa sana ana amfani da gulam ana nufin jaribin mutum bar dai wanda ba matsoraci ba kaga babba ne ai dan mutum baya zama jarumi sai ya zama baligi an fahimta ko eh, abinda wannan yayi kenan waye yake da suna um, Safwan ibn Mu'attil wanda aka zarge shi cewa yayi kaza da ummu na Aisha Allah shi kare ta a gare bayan aya ta sauka an wanke an goge wannan labari an ce karya ne sai ya gamu da Hassan ibn Sabit kuma ya san Hassan ibn Sabit na cikin wanda suka hada wannan jita-jitar da takobinsa ya zaro kai masa sara yana cewa talaqqa zubaba sayfi minni fa innani gulamun idza hujitu lastu bi sha'iri yace karbi tsinin takobi dan kasancewa ni ɗin jarumi ne in an fasatar da ni ba mawaki ba <laughs> yace bi annani gulamun kaga gulam anan yana nufin me shuja idza hujitu lastu bi sha'iri kaga kenan gulam na ɗaukar ma'anoni da yawa cikin larabci ya danganci ya kai qalat anna yakuna li gulamun wa lam yamsasni bashar gulam kaga yaro karami abubakar siddiq yana da wani bawa yukhrij lahu al-kharaj yana zuwa yayin lebaranci ya kawo masa kudin al-kharaj kenan lafazin al-kharaj anan abin da ake nufi da shi a wannan hadisi wato yana da bawa yakan ce da bawan ka je kai aiki a yini duk abin da ka samu ne dai ka kawo mun naira 200 a ciki abin da ya tsoro kai na baka ya zama naka to wannan abin shine kharaj ko da abin da ka samu ka kawo rabi ka dauki rabi ko ka dauki biyu bisa uku ka dauki rabi in ya sami 300 uku aka ce dauki biyu bisa uku kaga zai kawo ma nawa 200 biyu rike 100 in ya samu dari zai dauki 400 rike wato ainihin dari biyu kenan ma'ana je ka kawo abin da ya sau kaza cikin kaza shine kharaj din yana da wani bawa wanda yake kawo masa kharaji kaso sananne a cikin abin da ya shafi dukiyar da ya je ya leburanci wa kana abubakar ne ya akulu min kharajihi sayyidina abubakar ya kasance yana ci daga abin da wannan yaro ya kawo faja'ahu yawman bi shay'in sai wannan bawa ya zo masa da wani abu wata rana fa akala minhu abubakar sai sayyidina abubakar ya ce. fa qala lahu al-ghulam sai shi bawan ya ce da shi tadri ma haza ka ko san me kace yau <laughs> me yasa ka kyale shi yace zaka tambaye shi fa qala abubakar sai abubakar ya ce wa ma huwa to menene qala sai yace kuntu takahantu li insanin fil jahiliya a lokacin jahiliya na taɓa yawa wani mutum bokanci ko duba wa ma uhsinul kahanata wallahi ba ma iya bokancin ko dubar ba illa anni khada'tuhu yaudarasa kawai nayi to a wannan lokacin nayi masa ne a matsayin bashi bai biya ni ba falaqiyani ne yau ko sai ya gamu da ni fa atani bi zalika sai bani sakamako na na wancan dubar ko bokancin da nayi tun lokacin jahiliya fa atani bi zalika hadha alladhi akalta wannan abin da kace daga wannan kudin duban ne ka ci daga kudin duba <laughs> fa adkhala abubakar ne yadahu sai sayyidina abubakar ya sanya hannunsa cikin bakinsa fakka a kulla shay'in sai da ya amayar da komai da ya ci bi batsanihi daga cikinsa to kaga wannan kaiwa mutuka ne wajen me wajen wara tsantsini mai yawa yana sanar da hadisin manzala da yake cewa dukkan tsoka ɗaya da ta bullo ta fuskar haramun wuta ce ta cancance ta a ranar tashin kiyama tsoka ɗaya jikin ɗan adam idan ta fito ta haram sakamakon haramun da mutum ya ci to da wuta za a narkar da ita ranar tashin kiyama ka kuwa na ba karamin tashin hankali ba ne ya kamata mutum ya tsantsani dangane da me zai ci me zai sha ya tabbatar ta hanya ta halaliya ya samu to anan sai malamai suke cewa me ba sai zana abuka har ya amayar tunda dai wannan yaro yayi wancan abu lokacin jahiliya yanzu kuma ya furta kalmar shahada ba duk kalmar musulunci ta rushe wancan abin ba na kafin can amma tare da haka sai dana abubakar dan dai tsabar ya gujewa kansa haramun da abin da ya kama da haramun sai da ya amma yadda abin da ke cikin su an fahimta ko ma'ana abin da ya din nan bai zama wajibi a kansa yayi ba na farko dai abin ya faru tun jahiliya wanda anzal islamu yujibu ma qablahu na biyu kuma wato ya zo ya ci ba tare da ya sani ba tunda kuma har ya ci ba tare da ya sani ba to baya zama daga baya in ya sani a ce kuma wajibi ne sai ya amayar ina fata an fahimta na uku kuma ba shi ne ya mumarasa na wancan aikin ba akwai bambanci tsakanin kai ka nemi haramun da kanka da kuma wani ya nemo haramun ya baka kaci ina fata an fahimta kana cikin bukata wani kawo da tsare ba ka ci abinci ashe ta yankan aljihu ce sane yayi kai kuma ce ka sai abinci ci ka ci halal ko ka ci haram ka ci halal ba haramun ka ci ba ai kai ba kai kaje kai yankan aljihu ba sai dai kuma idan ka san dan yankan aljihu ne to bai kamata ka karba ba dan karbar na nuna ka bashi lasisi ya ci gaba dai ina fata an fahimta to kaga anan dai akwai bangarori guda uku da sayyidina Abubakar idan an bi ta wannan bangarori ba laifi yayi ba to amma tare da haka dan tsintsini sai da ya amayar da abin da ke cikin sa wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito al-kharaju shay'un yaj'aluhu as-sayyidu ala 'abdihi yu'addihi ila as-sayyid kullu wato wani abu ne da bawa zai kallafa wa bawansa kullun ya rika kawowa shine al-kharaj wa baqi kasbihi yakunu lil abdi sauran abin da ya samu kuma ya zama na bawa idan ya kawo na ubangidansa wa annafi'in anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin arba'ata alafin wa farada li ibnihi thalathata alafin wa faqila lahu huwa min al-muhajirin فلما نقصه فقال إنما هجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه أن karɓo حديثي daga نافع maula بن عمر كده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف عمر بن الخطاب يا فرلن تاوى دكا ما سهجران فرقو ma'ana ya kasa ya ce a ba su arba'ata alaf wato dubu hurhudu daga cikin baitul mali dinari ko dirhami dubu hurhudu ya ce kowa a bashi sawon a shekara ko a wata wallahu alam ban samu tafasil na sharhin cewa a shekara ne ko a wata ba ko kuma kaso ne yi lokaci guda daga cikin baitul mali ya ce dukkan wani muhajiri a bashi dubu hudu an gane ko wa farada libnihi salasata ala, amma ɗansa abdullahi bin umar kuma sai ce shi wannan a bashi dubu uku wa hamsa bi'a da ɗari biyar kaga an rage masa nawa ɗari biyar akan yadda ya kamata a baiwa saura faƙila lahu sai mutane suka yi masa magana huwa min almuhajirin suka ce ya abdullahi ma daga cikin muhajirun shi ma daga maka aka zo aka zo da shi dan me sauran yan wasu muhajirun an ba su dubu hudu shi a ba shi dubu uku da ɗari biyar falima na ƙasahu dan me umar ya tawaye masa ka ji fa shi umar shi ne uba ga abdullahi shi ya raban ya rage yanzu mutane ne sauran talakawa suke ihtijaji suke protest cewa a'a sai an bashi yana cewa ba za a bashi ba kaza za a bashi eh, kamar yanzu eh, talakawa su ce lallai sarki sai an yi wa wani kaza na cewa ba za a yi masa ba ai kaza cancanci a bashi ko a ce talakawa su cewa gwamna lallai sai kai wa ɗanka kaza na cewa a'a ba za a bashi ba ai kaza ya dace a bashi ko talakawa su cewa cewa na lokal gama lallai a wadanka kaza ba fa ina nufin sarkin Kano ba ina nufin dukkan sarki ba ina nufin gwamnan Kano ba ina nufin dukkan gwamnoni kun san ku sai wani zai ce na cewa sarki kaza ko na cewa gwamna kaza ni dai na ce sarki kuma na ce gwamna kuma a Najeriya suna kuna suna da yawa kuma gwamnoni ma suna da yawa kuma cewa mun lokacin gama wajen saba'in kuma ake da su kaga ba ba nasarawa ne nake nufi ba <laughs> to talaka su ce su ba su yadda ba sai an ba shi kaza faqala sai umar sai inna ma hajara bihi abuhu yi hijira amma ba da kansa ba yana yaro karami babansa ne ya taho da shi shi fa shine uba yace yana shi umar yana so yace eh yi hijira amma ba shi ya taho da kansa ba babansa ne ya taho da shi ma'ana lokacin da aka taho da Abdullahi da Umar yana yaro bai balaga ba yana da shekaru sha uku ko wani amma ko sha biyu ko wani abu makamancin haka kaga bai kai shekarun balaga ba ballantana a ce shi ya taho da kansa babansa ya taho da shi don haka ba za a daidaita shi da wanda suka yi hijira da kansu ba yaqulu abinda Umar yake so ya ce laysa huwa kaman hajara bi nafsihi Abdullahi da Umar bai zama ba daidai da wanda ya hijira da kansa tun da shi mahaifinsa ya taho da shi to kaga wannan ya kai matuƙa wajen tsantsi ne kar ya daidaita shi da sauran muhajirin ka duba bambanci fa lokacin ba an ce yaro ya sallah ba kanta yana shekara bakwai to shi yana ɗan shekara goma sha ɗaya ko sha biyu fa aka yi hijirar da shi ya ma wuce shekaru bakwai na fara yin sallah da shi aka yi hijira kaga amma yana ganin cewa inda zai shi almuhajirun yan dukkan ayoyin da suka ce almuhajirun da al'ansar ba su shafi abdullahi da umar ba sun shafe shi amma shi yana ganin a'a daga baya bayan ya zama baligi ne ya zama muhajiri amma kafin balaga ba muhajiri bane dan ba shi ya taho da kanshi ba kawo shi akai وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه أنكر ودق عطية ابن عروة السعدي الصحابي Allah shi kare da a gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah tsara da mun ci tabbata gare shi yace la yablughu al-abdu an yakuna la yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqina bawa bai isa a lissafa shi cikin masu takawa ba hatta ya da'a ma laysa bihi ma la ba'asa bihi hadaran mimma bihi ba hadaran lima bihi ba har sai mutum ya bar abin da baya da laifi dan jin tsoron kar wata rana ya fada cikin abin da yake da laifi wato bawa yakan zama mai takawa ne lokacin da ya bar wani abin da a iya cewa la ba'asa babu laifi amma shi yana ganin la ba'asa din nan fa kila in an bincika akwai ba'as sai ya bar shi to ya zama mai takawa kenan amma sai da shi wannan hadisin da'ifi ne mm, hadisi ne da'ifi babu istihbab al-uzlati inda fasadin nas zamu iya shiga ko lokaci yayi lokaci yayi ko lokaci yayi to sai mu takaita akan haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wasu alaikum rahmatullah tun da shi a zuhudu ko da kaga rubutun da kai ba daidai ka rubuto ba ta kalmomin zuhud mai yin zuhudu za a ce masa zahid zahid a zuhudu ɗin daban a zahid mai zuhudu kenan to alwara shi ko mai yin sa mai za a ce mai yin sa za a ce masa alwari'u wato wara'u ɗin suka mata kasara ya zama mai yin wara'u kenan idan kai mata fataha ya zama su kanshi wara'un da kansa kenan wannan shine bambancin su ta fuskar furtawa a baka tambayar ka ta shafi karatu kai da na ce ka tsaya ko ta shafi karatu bismillah ba ta saka karatu ba dabara sai kawai za ka yi na wallahi ba ta saka a ah, wata to faɗin ji wannan wata shafi karatu dan duk abin da ba shi ne matashiyar magana ba a cikin jawabi ya zo bai shafi karatu ba bai shafi karatu ba lokacin da nake kokarin cewa me ke haifar da shubuha din al-istiba me yake haifar da shi ko dai mutum bai san nassi ba ko ya san nassi lakin khafiyat alaihi dalalatuhu ko nassi ne am yana jin tsoron a samu khas ko nassi ne mutlaq a samu muqayyad ko nas ko nassi ne yana jin tsoron a samu nasi din sa wannan ya zama mansukh wannan shine abin da na kawo kaga lokaci kaga yanzu idan na gama sai kace zaka tambaya akan nasikhul mansukh kaga bata shafi karatu ba matashiyar maganar mu wara'u da kuma kaucewa shubha wannan ita ce matashiyar maganar mu kaga wanda ya magana ya ce a bambance masa ma'anan an ce az-zuhud shi mai zuhudin sunansa zahid to alwara shi mai yin wara'un me za a ce shi ne alware fulanun wari'un an gane ko to kaga wannan magana ta shafi karatu kai tsaye ka duk waɗanda suke hannuna nan gurin guda ɗaya da ta shafi karatu ko kai wanda ta shafi karatu ko mai fatiha mutane shi ke da duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne amma manzo Allah ya maimaita guda biyu don taukidi don karfafa ma'ana eh na'am alaikum salam duk da haka ta zama matarsa mutum yar uwarsa ce ta shayarwa bai sani ba sai je aure ta har kuma suka haihu daga ba sai aka ba shi labari ana ba shi labari shi kenan daga wannan lokacin ya sani aure ya mutu amma 'ya'yan nan ba 'ya'yan shegu ba ne ba 'ya'ya ne na halal za su gaje shi shine mahaifinsu na wannan baya cikin abin da sai dai ko mu ce to zai shiga cikin wara'u ko ba zai shiga ba ka tsinci dukiyar wani bawan Allah sai ka je ka kai masa kayan sa kace gashi ka je na cigiya shi kuma sai ɗauko wani abu ya baka asalin in kai ba kai ka tambaya ba haka kawai ya ga dama ɗauko ya baka ruwansa ne kawai abin da ya kamata ka lura ne inda ba zai ba inda bai baka komai ba za ka ji haushi za ka ji haushi in bai baka komai ba to me to me hujja ka na ji haushi tun da dama an ce idan ka ɗauka ka bai mutum kayan sa yi cigiya ba a ce ka rike ba ba ka da hujja za ka ji haushi to wannan wannan wannan ba daidai bane ba ka tsinci kayan mutum ka tsinci kamar handset ɗinsa a bugo waya a rika cewa wai nawa za a biya ni wannan haramun ne dan me zai ce a bashi wani abu Ga ka'ida manzo Allah ya ce in ka tsinta kai ka je kai tigiya maka ka mai shi haka manzo Allah ya nuna to dan me zaka rike kuma mai shi ya ce gani kuma ka ce ba zan bayar ba sai ka biya ni kaza ma'ana in nace to ba zan biyar ba ya rike kenan kuma to wa bashi wannan haƙƙin wannan duk abin da yake nuna wa lalacewar al'umma da jahilci da kuma shine ta hasabo na hayyin na huwa inda Allah daidai da abin da ayar ta nuna kenan Allah ya tsare mu na'am eh haramun ne duk gidan mai da suke sayar da mai su masu sayar da mai ba za su baka ba sai ka ba su wani abu haramun ne su sani duk kudin da suka karɓa haramun suka ci akala amwalin nasu bil batil ne bai halatta ka ba su ba kai ma kanka dan daure a ƙarya gindi ne a to mutane sai musu tawaye mana su duka sun isa har kawai masu bada mai su hudu ko su biyar sai su ga gare mu ɗari ɗaya ko ɗari biyu ɗari biyu ko ɗari uku shikenan wannan kyale barna da muke ba ma yakata shi yasa take zama sunna tabbatacciya a cikin jama'a amma me hujjar mai auna mai a gidan mai ya ce wai ba zai sayar maka ba sai ka ba shi wani abu ko ba zan baka fultan ba sai ka biya da wace hujja mu muke kyalewa mu muke kyalewa sai sa na take haduwa tsakaninmu amma kowa ya fito ya nuna wannan munkari ne yi inkarin sa ka tara masa jama'a ayi hayaniya ta minti goma ba a bada man minti ashirin kai baka yadda ba wannan haramun ne za a samu wanda za su goyi bayan ka idan aka yi uku hudu idan wani ya zo na gaba za a ga ya dora masa ya wuce kada in gaba da masifafai irin wancan da haka da haka shikenan na'am ba tsawon rubutun bane ba inda anan gudun to faɗi da bakin kai bawan Allah ne da yanzu sauran wata yarinya kuma ya fice ce ba zai bashi sai kai karatu wannan ba shubha bace an karanta ta ga tanan gurin ba wani shubha inda wannan to fadin to fadin to dai dai ji aure tariya to bayan ya aure tariya ba sai wancan mahaifin yarinya dama yace bai kamata su kai karatu ko ai mata aure hmm. shi wancan ya ji cewa za a aure da wannan sai ya zo yake ta abin nan a gida gurguri kaza kana sai yake ta ba aure a kan ba aure ba har ta gida dama sun mata mutu ba to duk wani wanda ya zama da su ba sai shi ya fasa bashi sai ya ba ya ce a yi kaza kaza to sai ya cikin sai sai da tsara gidan su biya na ba sai ka faɗin gwaro ne ai ba ta ne bai faru ba ai sai ce ba sai ka faɗin gwaro ba ma'ana yana neman yarinya da aure sai mahaifinta ce sai ta yi karatu daga baya sai je auri wata bayan ya auri wata sai kuma mahaifin ya nadama cewa an fasa karatun ya zo a yi auren shi kuma da ya ji an ce masa ya zo ya aure ta dama wacce ta farkon kila dama ita ya fi so sai ya zo yake wa ta gida sababi yana son da ya kore ta dai haka har yake ce mata shi ba aure a tsakaninsu ba aure a tsakaninsu ta tashi ta fita to ai tambaye shi za a yi me kake nufi da ba aure a ciki tambaye shi kawai za a yi faɗa mana me kake nufi da ba aure ka sake ta idan ce na sake ta shikenan idan ce ya sake ta shikenan Allah zai masanya mata da wanda ya fi shi alkhairi don wannan ya nuna cewa dama ya karɓe ta ne Allah larurati ba san ta yake ba domin in yana son ta tun farko babu yadda za a yi yanzu dan waccan ta dawo kuma ya ce zai koma zai ce mata ina riga na aure domin yanzu idan ta tsaya kila shi ba zai iya hada guda biyu ba kuma shi ya fi son wacce eh ya yi shi ne maganar so yake ya kore ta kawai ya auri waccan ma'ana da waɗancan suka ji labarin cewa ai ya kori ta gida sai suka ce a to mu ko ba za mu bashi ba <laughs> kaga ya jawo kansa shi yanzu da ya dawo ya ce ba sake yake nufi ba maganar ba aure a tsakani ai ba ta ɗaukar wata ma'ana sai saki inda ya yi ɗaya yanzu ya zama na biyu kenan ya yi na biyu kenan to sai maganar komai in tana cikin ida yana da dama ya komar da ita amma ka'idar komai shine ba shi halatta kamar mayar da mace sai in kana da niyyar zaka ci gaba da zama da ita don wannan shi ne sharaɗi fala junaha alaihi ma an a in zanna in akwai zato mai rinjaye ita ta yadda a koma don za ta zauna shi ma ya yadda ya da ta don za a zauna amma idan babu wannan to ko ya ce ya yi kome kome bai yi ba kenan da haka ai kokarin a bincike wannan tattare da shi amma ya tabbatar cewa ya yi saki na biki kenan yan sauran uku a gaban sauran daya alaikum salam kafin bayan da wuce wasu malamai sun ce wai idan mutum ya je makabata idan bai yi addu'a ma wai a kusurin da ake ta da ya sun kawai zama kawai ba gaskiya bane ba a karanta wata sura a cikin makabarta waɗannan addu'o'i kawai ake karanta a roƙa musu gafara in baka iya su baka ce ya Allah ya muku gafara ya Allah ya muku gafara ba shikenan ba duk wanda ke kwance a wannan waje Allah ji kansa Allah masa gafara shikenan wace ce ka karanta suratul kafi minti nawa zaka ka kana karanta suratul kafi ko da suratul yasin a makabarta na'am Ne, ba wani wuri mai nisa wannan magana mun riga mun gama da ita tun shekara biyu ko uku da suka wuce ka nemi kasar wajen masu kasar ne su zaka ji ka tambaye shi ana tashi ka ce musu kasar din da ni Ja'far ne magana a ci ko ba za ci wa. eh to wannan duk ba ta da alaka da abin da makaranta yau in daga taraba ne ka ce su tambaye malam ibrahim jalo duk fatawar da yi ita ce tawa ba sai sun zo kano ba mun gama da akwai wata tambaya wanda take da alaka da abin da muka yi daga kai shi faɗi hmm. eh eh haka ne ba su um, haji da haji da shi da haji da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 واحد عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da جمعة a yau juma'a bakwai ga watan uku shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bakwai ne takwas ga watan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijira wanda ya daidai da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku biya yau ba zan iya gudanar da tafsiri ba don da yawan ku shaida ne kan cewa ana da kiran sallah na dawo daga tafiya bayan na yi hudubar juma'a na yi tafiya kuma ni ne tuki da kai na wajen kilomita ɗari biyu da hamsin ko wani kasance haka ina bawa ana kiran magariba gaskiya bani da isi idadi na har haɗo abubuwan da zai iya yin tafsiri ko ba haka kamar yadda muka saba irin wannan yanayi sai dai mu yi amfani da lokacin saboda waɗanda suke zuwa daga nesa wajen ansa abin da ya sauka na tambayoyi ko musamman idan suna da alaka da tafsiri da ulumul qur'an sannan da sauran al'amura duk lokacin da tambaya ta kasance tana da alaka da tafsiri ko ulumul qur'an to ta fi samu dama na ansa ta sai fa in ba a samu na sannan sai a ansa wanda ta samu ba ina fatan za ku yi haƙuri ita da haka akwai mai tambaya ta baki kafin masu yin ba tambayar rubutu ya na ta tafsiri bismillah في سورة الغاشر نعم gane tambayar ta ka ba ta da alaka da tafsiri kenan tana da alaka da kira'a ne karanto ayar ne eh eh na me abin tambayar a ciki kalmar almusi'u wato kana magana akan almusi an ja ya'un sannan bayan ta ga alhamza wannan madal wajib almuttasil ne مد الواجب المتصل شين أن يكون الهمزة والمد هو حرف المد في كلمة واحدة da harfin maddi wanda shi ne ya din da kuma alhamza din don a cikin kalma ɗaya su da haka wannan maddin ya zama wajib dole a jashi uku kuma sun yi saɓani waɗansu su jashi motsi shida waɗansu su jashi biyar waɗansu su jashi hudu an ce masa alwajib saboda mai littifaqil qurra'i ala maddihi aksara min ne, domin dukkan alqurra sun yi ittifaki kan za a ja shi sama da motsi biyu to amma sun sha bamban wajen motsi nawa ya kamata waɗansu shida waɗansu biyar waɗansu hudu amma dai duka sun yadda ya fi motsi biyu وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء بذلك ولا المسيء da idan ka ka jefar da alhamza walad muti wannan ajimo din alhamza din lokacin da ka tsaya domin tana cikin kalma amma والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ما دا كا إسكات الحمزة باب يتكنا أكلوا وانا وانا كسكولي دي دور كتبت دا الحمزة كافة انت نعم wannan yake bai rade ma'anar faɗin Allah ta'ala wa atun nisa sadaqati inna mihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wannan aya tana cikin suratul nisa abinda ubangiji ke cewa wa atun nisaa sadaqatihinna ku baiwa mata sadakokinsu idan wannan ya zama shi ne jam'in sadaki a hausa an gane wato ku basu su sadakinsu mihlatan wanda yake tilas domin annihila yana nufin alfard ko alwajib duk da kalmar nihila takan zo da ma'anan al'afiyya kyauta to amma shi sadaki ba wai kyauta ce ta ganin dama ba kyauta ce ta wajibi lokacin da mutum zai auri mace shine wa atul nisa sadaqatihinna nihla sai Allah ce fa yansibna lakum an shay'in min nafsan amma idan suka ji daɗin rai na sakan muku wani abu na sadaki an kayyade maka sadaki naira dubu goma bayan ka bayar sai ta ce ga biyar na ya maka za a rike biyar kaɗai ko na ɗauki biyu ga dubu takwas ko na ɗauki uku ga dubu bakwai ba ita ce ta dama da kanta ba ita ce ta dama da kanta ba wai tare yadda sadaki aka yi aka ce ba mu shi ba an yanke shi amma sai ta da ya fi maka wani abu daga ciki sai Allah ta fakuluhu hali amariya babu laifi kuci ci hani'an kuna masu farin ciki wajen cin sa mari'an kuma kuna masu jin daɗin haɗiya ba tare da kun samu makaki ba a tun nufi ku ci halal ne babu wani haramci a cikin sa wato wannan aya tana nuna sadaki rukuni ne a cikin aure domin idan babu sadaki babu sannan kuma tana nuna ya halatta ga mace ta yafe wani bangare na sadakinta ga miji kuma in ta ba ya halatta ya karba wannan yana tambaya dangane da تعالى Allah ta'ala wa باياتنا arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرشد المرفوض سيدا لا يكركشن كلمة بكم حكى na farko kalmar alwirdu na biyu kalmar almaurudu sannan na uku arrifdu almarku wato kamar yana tambaya dangane da wannan kalmomi abinda dai ayoyin suke cewa ubangiji ta ala ce wa laqad arsalna musa bi ayatin hakika mun aiko musa da ayoyinmu a nan gurin abinda ake nufi da ayoyi sune mu'ujizozi mu'jizozi waɗanda suke guda tara sai atayna Musa kis a ayatin bayyana to mu'jizozin nan guda tara Allah ya ambace su a cikin suratul a'raf an gane ko na farko shine as-sinin yawan fari da aka jarrabu mutanen fir'auna walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wato shekaru na fari na biyu na kasu min samara karancin amfanin gona ko da an samu ruwan sai ya kasance ba samu albarka a kaka ba wa naqas min as-samarati la'allahum yadhakkarun sannan abu na gaba fa arsalna alaihim tufana shine ambaliyar ruwa wal jarada fari wal qummala wato ainihin kwarkwata waɗansu sun fassara al shine kwarkwata waɗansu malaman tafsiri sun fassara al cewa halitta ne da suke cinye amfanin gona bayan an tace an sa a cikin mu kamar irin kwali na cikin wake sun fassara shi da al'ummar waɗansu ma malamai wadda fadi'a kwadi waddama da kuma jini ayatin mufassala Allah ce ayatin mufassala to nan gudun gudanar muka samu ga asirin ga naqasin min samarat ba bi kenan ba ga atufan aldarat alqumbal addafadi'a addama gudanar kenan bakwai to sai guda biyu guda biyu ne sanda da sai jefar sai kuma hannu da yake kyalli idan ka hada sun zama nawa tara wannan shine jeri wanda malamai suka fi ambata waɗansu malaman sukan ambaci wani jerin da ayoyin ba wannan ba dukkan su ne sukan sanya sandar su cikin cewa aya da Allah ya nasanta haka qala in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta min sabil fa alqa fa idha hiya ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين duka sun yi tufaki to amma waɗansu sai su kawo falkul baha wato kamar raba teku da aka yi gida biyu kun falaka fa azim ɗaya ke daga cikin ayoyin da kuma waɗansu da suke lissafa amma dai kamar yadda na ambata jerin da muka kawo guda bakwai ɗin cikin surtul araf da juna da kuma sanda da kuma hannu daban idan an haɗa ya zama guda tara su ne ayoyin to wannan su ne ake nufi wa kada arsalna musa bi ayatina mu aiko annabi musa da ayoyin wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya lafazin sultan yana nufin dalil dalili ne sultan idan na ce ma sultanuka ala kaza mai nane dalilinka akan kaza yakan zo da ma'anar dalili yakan zo da ma'anar kowa karfi an gane ko kamar yadda ke dai ke cewa mutane da zai faɗa musu in wuta wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da autukum fastajabtum ba ni da wata hujja ko kuma karfi da na ja ku cewa sai kun zo kun bata kawai ruwa ne sai kuka ansa da haka fala su lomo ne wa lumu an kusa sultanin mubin da hujja mabayyaniya ita ce sultan ila fir'auna an turo shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa idan an ce almala sune ashraful qaumi manya na gari sune almalaku sarki da mukarrabansa gwamna da mukarrabansa sune almalaku to kuma idan an ce an turo zuwa ga fir'auna da manyan mukarrabansa kaga sauran mutanen gari ai biyayya suke ga mala'uki da haka ana nufin da ya zuwa ga fir'auna da mutanensa gaba daya ma'ana ka kalmar almalau a nan gurin shin za ta kaita akan shugabannin gari ko kuma kan dukkan jama'a dukkan jama'a gari duba da cewa sauran jama'a suna biyayya ne ga mala'u to da baka sauro annabi Musa zuwa ga fir'auna da mutanensa a madadin mutane su yi imani da annabi Musa din ba su yi ba fattaba'u amra fir'auna sai suka yi biyayya ga lamarin fir'auna lafazin amru yakan zo da ma'ana umarni an gane ko jam'in su sai zanto al'awamir al'amru mufrad kenan umarni al'awamir ya zama dangi na umarni sannan lafazin al'amru yakan zo da ma'ana ash-sha'anu Amurka ajib ina nufin sha'anuka ajibun an gane ko to wannan kuma jam'in sa yana zuwa bi ma'ana al-umur wa ila Allah turja al wato kaga mufradin duk ɗaya ne amma jam'in sa ya sha bamban to imamu sai al-amru bi ma'ana الشأن كوكما الأمر بمعنى أمرني واللي أكي نفي سكن فدن الله تعالى فاتبعوا أمر فرعون ma'ana sai suka bi umarnin fir'auna ko kuma sai suka bi sha'anin fir'auna suka bi umarnin fir'auna kenan wa ma amru fir'auna bi rasid lamarin fir'auna ko da ɗaya bai zamanto a akan shirya ba bai zanto ba mai shirya zuwa. rasid anan fa'ilun bi ma'ana fa'il ma amruhu bi rashid al'amarin ba mai shirya zuwa bane ba ko kuma zanto fa'ilun bi ma'ana maf'ul yani ma amruhu bi ma'ana al'amarinsa ba abin ba abin shiryarsa bane ba a shiryar da shi ba tunda ba kan wahayi ya gina al'amarinsa ba ya qadu muqamahu yawm al zai jagoranci mutanensa a ranar tashin kiyama yana gaba suna biye da shi fir'auna fa da humun nar ya je shigar da su wuta sai Allah ce wa bi'sal wirdul mawrud kir da alwirdu gangarawa al-mawrud wanda za a gangara din zuwa gare ta al-wurd wurin gangarawa al-mawrud wanda za a gangara a je a shiga ciki wato ita ce wutar jahannama tun da ita wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah wa utbi'u fir'auna da mutanansa za a bibice su a nan rayuwar duniya la'anatan da la'anta tsinuwa tsinuwar Allah tsinuwar mala'iku da tsinuwar duk wanda ya biyo bayan duk wanda ya tarihin fir'auna kan ko a zuci sai ya ce kai Allah wa wadaransa ko da bai faɗa ba a to kaga utbi fi hazihi hazihi anan ana nufin rayuwar duniya la'anatan da za a bi su da la'anta a nan gidan duniya wa yawmal qiyamah haka kuma za a bi su da la'anta a lahira bi isar rifdul marfud tir da arrifdu kyauta al-marko almarfudu a bar bayarwa lafazin arrifdu yana zuwa da ma'anan kyauta ko baiwa to amma anan ma'anar su sakamako tir da sakamako abin yin sakamako da shi ga mutanen fir'auna an gane ko farko kuma Allah yake tawa menene wa in yasau menene a cikin mata yastarfid alqawm arfidi yastarfid alqawm yani idan sun nemi kyauta a wajen yace mutum ne wanda duk lokacin da aka nemi kyauta zan bayar da kyauta mahallin shahid mata yastarfid alqawm arfidi duk lokacin da mutane suka nemi kyauta to zan yi kyauta ni ba maro ba ma'ana dai arribdu ana nufin al'ata sannan kuma a nan ana nufin mai da aljaza bi isar rifdul marfud daga nan sai wani yake cewa faɗin Allah ta'ala kul kullun ya'malu ala shakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wannan aya tana cikin suratul isra ubangiji ta'ala yake cewa kul kace da su kullun ya'malu ala shakilati kowane daya daga cikin mu mu musulmai ko ku kafirai ya'malu yana aiki ne ala shakilatihi akan halin da ya samu kansa a ciki musulmi yana aiki da alqur'ani da hadisi kafiri yana aiki da soyayyen zuciya da abin da shaytan ya tsara masa farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangijin ku shine yafi sanin wani ne yake kan shirya wannan aya da ita da ire-irenta a cikin alkur'ani akan kawo su ne don sassauta magana tsakaninka da abokin adawa ubangiji ya san kafirai su ne ke kan wata kuma ya san addinin su ba daidai bane manzon Allah ma da aka saukar masa ya san shi ne ke kan shirya kafirai akan bata su sannan dukkan mummunai sun san su suke kan shirya kafiri na kan bata amma dan ka ba shi damar yin tunani da bincike tunani da bincike akan aqidar ka da dalilan da ka kafa hujja da su sai ka nuna kamar shi abin da yake wani tsari ne da yake ganin ne daidai kai ma kana kan wani tsari da kake ganin ne daidai to a nemi dalilai ba wai da fin karfi zan nuna nawan ya fi kyau naka ne lalatacce ba ba kuma da yawan dangi kai ma zaka nuna naka ya fi kyau nawa ne lalatacce ba ubangiji shine mafi sanin wanda yake kan shirya amma wannan nan kai mumuni ka sa shakka dangane da lamarin addinin ka wato dai da fadin Allah ta'ala wa inna aw iyyakum la ala hudan hafizu lakum lalle ko mu ko ku dai yana kan bata dai kuma yana kan shiriya anan yana nufin annabi bai san cewa waye yake kan bata waye yake kan shiriya ba ya sani tunda aka saukar masa kulliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abidun hazu lakum dinukum waliyadi daga nan gudun sai wanda yake tambaya kan fadin Allah ta'ala wala tujadilu ahli kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum ayar suna magana ne akan kar ku yi jayayya da ahli kitab to ne yahudu ko nasara illa billati hiya ahsanu sai dai da hanyar da take ita ce mafi kyau wato ba jayayya ta bata yawon baki ba kadai jayayya ta kokarin tabbatar da gaskiya da kuma rufe karya jayayya ta hanyar koro dalilai na shari'a da dalilai na hankali domin dalili na shari'a baya cin karo da dalili na hankali kamar yadda muka san faɗa a wurin karatu maganar bahaushe da yake cewa shari'a sabanin hankali kuskure ne shari'a ba ta saba hankali shari'a ta kan dace da hankali in ka ga shari'a ta ci karo da hankali to dole a nemi ɗaya a ga tangarda a wurin ko dai nassin da aka jingina ma shari'a ba tabbataccen nassi ba ne to wannan dole ta ba hankali ina fata an fahimta ko kuma ya kasance hankalin ba lafiyayye ba ne gurɓataccen hankali ne to kaga wannan dole ya wa? shari'a amma matakar nafsi ingantacce ne hankali kuma lafiyayye ne ba gurɓatacce ba ba kasashen hankali ba kamili ba na kasashe ba to ba cin karo da juna tsakanin akan wannan ibnu tamiya ya gina littafin sa dar'u ta'arudul aqli wan naqli wato kawar da cin karo da juna tsakanin shari'a da hankali ma'ana ba cin karo da juna tsakankanin daidai wa da suke tafiya duk abin da shari'a ta tabbatar to sai ka samu mai lafiyayyen hankali ma ya kamata ya tabbatar da shi in ka ga mutum ya samu makaki a cikin zuciyarsa to hankalinsa ne yake da tawaya ko da baya da ba wai cewa baya da hankali gaba ɗaya ba yana da shi amma ba ta ba ko an samu kasawar hankalin a wannan bangaren da ya samu cikas dangane da wani abin da shari'a ta tabbatar ina fatan kuna fahimta don haka idan za ku yi jayayya tsakaninku da ahlul kitab sai ya kasance an yi ta bisa ga kawo dalilai dalilai na shari'a da dalilai na hankali to kullum kuma akan gabatar da dalili na shari'a kafin a kawo dalili na hankali amma idan ya zanto wanda ake musun da shi wanda ya yarda da dalilin shari'a da za a kawo masa amma wanda bai yadda da dalilin shari'a ba sai ka fara gabatar masa da mai dalilin hankali bayan ya gamsu a hankalin sa eh gaskiya kan wannan daidai ne sai ka ce to dama a shari'ance ma kuma haka yake to wannan sai ya hankalin su zuwa ga mai yayi imani da shari'a da ka zo da ita amma da farko shi bai yadda da Qur'ani ba kana ta kawo ayoyi bai yadda da hadisi ba kana ta kawo hadisi Bukhari ya ce Abu Dawud ya rawaito Ibn Majah muwatta kyafi na kaza juz'i na kaza kyafi na dari kaza da na ban su da wannan shi bai yadda da wannan ba duk tafi ne yake gani a wurin sa to kaga nan sai ka kawo masa da dalili na hankali har in ka kafa masa hujja ya gamsu shi kenan kamar yadda na ce muku wata rana Abu Hanifa yana zaune sai irin mala'ida din da masu inkarin damar Allah suka zo sa suke cewa da shi su mu ce daba ce akwai Allah da ba a la tudrikuhul hawa kafofi da ke isar da sako jikin dan adam guda biyar ba sa karɓar sakon cewa ko su ba su ji sautin shi ba ba su ganci da ida ba ba su shaƙi kanshinsu da hanci ba ba su lalu ba sun ji sun taɓa jikin shi ba ba su zanzana shi da harshe ba suka ce duk abin da ba a iya rinka shi da waɗannan hanyoyi guda biyar to babu shi amma da zai iya tsaya ɓata lokaci sai ce ya ce wai dawa ya ce wai wani ne dama ce muku akwai Allah suka ce ya ce mutane haka suke ni ma yanzu yanzu nan wani ya zo ya ce min wai ga wani katin jirgin ruwa daga gabar teku da gari kaza an ɗora masa kaya ya taho da kansa ba tare da mai tuka ba har ya kawo gabar gari kaza an sauke kayan kuma ya sake koma lami lafiya sai suka ce ai hankali ba zai yi da wannan ba yadda da ce an san koyi da wannan jirgin ruwa ba zai tashi daga wannan gaba ya kai can gurin ya kai kaya ya sauke a dawo shi kadai sai da mai tukawa amma rana ta kunno kai wata ya fito taurari ku fito dare rana duk muka yi tasomi guda su ba wannan dalili ne ne haka wani ya taba zuwa ya samu wani malami yana inkarin ta yaya za a yi wa aljanu azaba da wuta kamar da yadda mutane mu suke cewa sharifai ba a musu azaba da wuta sai da ruwan sanyi ko akwai wata kasuwar duk freezer ne da za a rika dauko kankara ana idan sharifai sun yi ba daidai ba sai yana faɗin wannan magana malamin yana alwala da irin ai kun san kula irin butan nan ta kasa sai ya dauka ya buga masa yace daga fatawa sai duka yace an sace na baka kana cewa ya za a yi wanda aka halice shi daga wuta a masa azaba daga wuta kai dan adam asalin sinadarin halittar ka daga kasa ne gashi kasa ta huda ka jini ya fita goyi na goma goma wannan duk dalili ne ne na hankali irin waɗannan suna nan da yawa waɗanda malamai suke kafa hujja da su a takaice dai allati hiya hasan hanya mai kyau ita ce manufar mai yin jayayya da mujadala tabbatar da gaskiya da rufe karya sannan mai yin jayayya din nan yana da ilimi da zai kawo da dalilai na shari'a da na hankali sannan ko da wani lokaci lokacin da kake jayayya da mutum babbar manufar ka ta farko ya gamsu in bai gamsu ba manufa ta biyu ka jefa masa shakka in ma bai gamsu ba ka jefa masa shakka ba manufa ta uku waɗanda suke sauraron ku su fahimci kafin gaskiya